وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادية قوة رمضان هجرة جبو إيرة تريه بإن دبيو wanda ya zo ashirin da uku ga watan hudu dubu muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 159 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta ɗari da da hamsin 159 ne ƙa'ida ta biyu da muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sako wasu ƙa'idoji guda shida domin saita tunanin mutane akan addini. Allah ta'ala ce, Innan lazina tumuna. haƙiƙa waɗanda suke ɓoye ma'anzalna. abinda na saukar minal bayyinati na ayoyi bayyanannu walhuda da kuma shiriya min ba'd ma bayyana lin nasu fil kitab bayan ku na riga na bayyana wa mutane shi a cikin littattafan da na saukar ula'ika waɗanda suke ɓoye saƙon Allah yal'anuhumullah Allah ta'ala yana la'antarsu yana tsine musu albarka yana ɗebe musu albarka yana kwashe musu albarka wayal anhumul la'inun sannan masu la'anta duka suna la'antarsu saboda wannan mummunan aiki da suka aikata na tabu sai waɗanda suka tuba daga abinda suka aikata wa aslahu suka gyara abin da suka ɓata sakamakon ɓoyewar wa bayyanu kuma suka bayyana wa mutane gaskiyar da suka ɓoye a baya fa'ula'ika to waɗannan da suka tuba suka gyara suka yi bayani suka sharaɗin nan guda uku tabu wa aflahu wa bayyanu fa'ula'ika a tuba alaihim waɗannan su ne nake karɓar tubansu wa ana rahim Allah ya ce dama shi Allah mai yawan karɓar tuba ne ko mai yawan jin ƙai ne ga bayinsa wannan ayoyi guda biyu da muka karanto suna mana bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai littattafan nan ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salam ya saukar da injila ga annabi Isa alaihi salam ya saukar da zabura ga annabi Dawud alaihi salam ya saukar da ƙur'ani ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran littattafai da Allah ya gaya mana a dunkule waɗanda ya aiko annabawa da su domin mafi yawan annabawa Allah ya saukar musu da littafi kamar yadda ya zo a cikin suratul hadid aya ta 24 laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana yaquma an-nas bil qist Allah ce hakika na aika manzanni na da hujjoji bayyanannu ko da ayoyi bayyanu bayyanannu sannan na saukan musu da littafi da kuma mudu na awo wanda ake tace gaskiya da ƙarya da shi haka suratul baqara aya ta 213 nan ma Allah ta'ala ya gaya mana galibin annabawa suna da littattafai kana nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi to shi littattafai da Allah ya saukar akwai waɗanda suka ɓoye wani abu da ke cikin littafin na gaskiya saboda dalilai guda uku ko dai wannan doka da Allah ya faɗa ta shafe su sun yi wani laifi an bayyana laifin an ko faɗi hukuncin ko kuma an faɗi zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da siffofinsa da kamanninsa da alamomin da za a gane shi ya arifunahu kama ya arifuna na ahu. ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin sun san da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun san kamanninsa sun san siffofinsa sun san alamominsa amma sai suka turbuɗe suka ƙiyarda suka ƙi gamsuwa ko kuma su ɓoye abin da ke cikin littafin nan saboda bai yi daidai da san ransu ba wala taktumunahu fa nabazuhu wara a zuhurihim Allah ce kada ku kuskura ku ɓoye wani abu da na saukar amma sai suka ɓoye cikin waɗannan saƙonnin to idan ana magana ne da yahudu da nasara to sai a fassara ayar da cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna haƙiƙa waɗanda suke ɓoye abin da na saukar min albayyinati ay min alayati albayyinat na ko hujajil bayyinat ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayani akan kamanni da sufofi da halaye da alamomi na manzon Allah sallallahu alaihi da kuma shiriya da Allah ya saukar a shiryar da mutane shine al-ilmun nafi ilimi mai amfani allazi yahtaji bihi al-khalqu ila Allah azza wa jalla wanda bayi suke komawa suke shiryuwa zuwa ga Allah ta hanyar karanta shi da kuma gane shi da aiki da shi min ba'di ma bayyana nas bayan Allah ce na riga na bayyana wannan ga mutane baki ɗaya. an bayyana a cikin littafi duk abin da Allah ya saukar a fili yake ƙarara, babu wani ɓoyayyen abu babu munamuna babu ƙumbiya-ƙumbiya, babu ɓoye boye komai na Allah ta'ala a fili yake karara a bayyane yadda kowa zai gane ba ciwa-ciwa ula'ika to waɗanda suka ɓoye siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi musu tambaya wai wannan annabin da aka yi bayani a cikin littattafanku shi ne wannan suka ce a ba shi ba ne ai ba shi ba ne ai muna ganinsa za mu gane shi ba shi ba ne wannan hasadan min inda an fusihin min ba'di mata bayyana lahum al-haqq am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi tsiyayya ce da hassada da suka sa suka ɓoye wannan in ana nufin su to ana nufin sun boye siffa annabi sallallahu alaihi wasallama idan kuma ana nufin musulmi to ana nufin malaman da suka canza ko suka ƙi tsayawa akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mutum zai karanta alkur'ani ya ga gaskiya karara ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga gaskiya karara sannan sai ya ɓoye wannan gaskiyar ta hanyar yi ma abin tawili ko canza masa fassara ko ba shi wata ma'ana da za ta fitar da shi daga ma'anarsa ta zahiri wanda kuma haka Allah yake nufi waɗannan su ma masu ɓoye wannan to su ma inda su ake to ana nufin Allah an ce su abinda zai fidda mutane daga la'ana abu biyu ne koyarwa da koyo A taallim wa ta'lim Allah ya kasa duniya biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun fa aujaba 'ala alladhina ya'lamun an yu'allimu man la ya'lamun fa aujaba 'ala alladhina la ya'lamun an ya ta'allamu mimman alamun fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun Allah ya kasa duniya kashi biyu kashi na farko waɗanda suka sani kashi na biyu waɗanda ba su sani ba sai Allah i wajabta wa kowa abin da zai yi ba mai uziri. idan ka sani to an ɗora maka wajibi ka koyar wajibi ka sanar wajibi ka ilimantar, wajibi ka amsa fatawa wajibi ka wa mutane bayanin abin da ka sani na gaskiya kai kuma da baka sani ba an wajabta maka yin tambaya ba ka da uzuri zama Allah ce fas'alu <coughs> mai halar yana cewa wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi baya halatta mutum ya aikata wani abu na addini har sai ya san hukuncin Allah hukuncin Allah hatta ya alama hukuman lahi hukuman la shine malamai suka fidda shi guda biyar al-ahkamu taklifiyya al-wajib al-mustahab al suka ce waɗannan sune ahkamun la al-ahkamu ayyukan mu an musu hukunci da akwai abin da wajibi a yi akwai abin da an so a yi akwai abin da haramun ne a yi akwai abin da an so a bari akwai abin da ya an baka dama da yi da bari duk ɗaya ne suraka dole mutum ya saukunci Allah wa yas'alul ulama ya je ya tambayi malamai in bai sani ba baka da uzuri fasalu ahlaz zikri wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi kuma malamin an tambaye shi mansu su ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nar wanda di ya san abu sai aka tambaye shi sai ya boye to za a yi masa linjamin wuta rana alkiyama sun ka san abu aka tambaye ka ka ba da amsa haka in kuma baka sani ba ka ba da amsa da jahilci to ka kana ruwa yauwa ka fada ruwa ba girma ka ba zai zube ba darajar ka ba za ta tafi ba kimar ka ba za ta lalace ba an tambaye ka abin da baka sani ba ce ban sani ba la nisful ilmi ban sani ba shine rabin ilimi mala'iku ma ba su jinohi ba da aka tambaye su suka ce la ilma lana illa ma allamtana Allah ba mu da sani sai abin da ka sanar da mu to kada mutum yana jijjiwa shi malami ne ko yana jin shi hamshaki ko katafare ko isasshe ko kangame mai ko katon malami a zo masa da tambayar da tafi karfinsa ya ce to yanzu idan ban ce musu na sani ba za su ce ashe ma duk ban iya karatu ba an zo ma imamu malik da wasu manya-manyan tambayoyi ya amsa rabi rabi kuma ya ce bai sani ba sai mutumin ya ce to ta malam ana ga kai ne malami duk duniyan nan na ɗebo fatoyin jama'a daga wani gari na kawo maka kuma ka amsa wasu ka ce wasu baka sani ba ina koma mai zan ce wa mutane yace ka ce musu imamu malik ya ce ya san waɗannan bai san waɗannan ba sai me ya san komai wani na aka tambaye shi ka san wannan yace bai sani ba aka yi tambaya ta biyu ka san wannan yace bai sani ba aka yi tauku yace ka san wannan yace ba ita abin da ban sanin ba ya fi yawa har mutum ya mutu innal ilma buhurun zahira. la yadrukul kadibu fihi akhira shi ilimi ke ku ne duk irin nan kayarka ba za ka je ƙarshen sa ba so da haka abin da ka sani ka ba da amsa wanda ba ka sani ba ka ce a ba ka dama ka ƙara lalibe ka ƙara bincike ka ƙara tambayar wanda ya fi ka har sai abin ya bayyana a gare ka da haka hatsari ne babba mutum ya ba da fatawa a kan abin da ba shi da hujja sannan hatsari ne babba kana da ilimi wato ka ƙi ba mutane ilimin sannan mutane suna neman ilimi ta hanya biyu bilisanil hal wa bilisanil maqal wani zai zo ya tambaye ka ce malam ina da tambaya me hukuncin kaza sai ka bashi amsa wata ran kuma kai zaka ga yanayin ana buƙatar kaza ko da jama'a ba su ce maka ƙala ba amma ka fahimci akwai wani abu da ake yi ba daidai ba akwai wani abu da ake bisa kuskure akwai wani abu da aka yi masa gurguwar fahimta to in ka yi shiru a matsayinka ne mai ilimi za a ci gaba da yin wannan abin ba daidai ba to wajibi ne ka bi hanya da ta dace ka koyar da waɗanda suke wannan kuskure ta hanyar hikima da hanyar ba da hujjoji da dalili masu ƙarfi wanda ba shi mutunci ba zagi a ciki wannan shine abin da in musulmi ake nufi ga fassararta idan ahalin kitab ake nufi na yahudu da nasara wanda suka ɓoye kamanni da siffofi da halaye da alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga fassararta sannan wannan aya tana koyan mana da cewa oye ilimi yana daga cikin kaba'ir zunub wato ka boye ilimi yana cikin manyan laifuffuka saboda me mun gani a wannan aya Allah an ci wanda ya boye ilimi da gangan da wannan aya ta koya mana cewa boye ilimi yana da hatsari domin ba za a tsine wa mutum ba sai akan laifin da ya kai girman ka baira sannan a wannan aya akwai raddi akan jabariya waɗanda suke cewa ɗan adam baya nufin aikinsa ai a nan Allah ta'ala ce yaktumuna kuma ya kama su da laifin yaktumuna ɗin ashe yaktumuna aikin ne aikin ne ɓoyewa aikin ka ne don an kama ka da laifi an kama ka ne da laifi akan abin da ka yi kuma a kai ne Allah ya tsine musu saboda sun ɓoye ilimi sannan a wannan aya mun koyi abu na uku cewa Allah ta'ala ya saukar da wahayi ne bayyananne babu cuwa-cuwa babu kumbiya-kumbiya ba ɓoye-ɓoye a ciki fili aka yi ci filla-filla dalla-dalla gwari-gwari yadda kowa zai gane kuma ba ɓata a cikin wannan littafi minal bayyanatu wal huda sannan kuma bayanin nan da Allah yake mana kashi biyu ne akwai bayanin mufassal akwai bayanin mujmal wani abin Allah zai bayanin sa daki daki dalla dalla filla filla wara wara yadda kowa zai gane wani kuma za a kawo shi a dunkule kamar ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud al uqud jam'u aqad wani irin aqadu ake nufi anan kulla ciniki kulla aure kulla kasuwanci kulla yarjejeniya duk wata kulla kulla da za a yi wanda za a yi tsakanin wani da wani kulla aro kulla rance kulla kasuwanci kulla kaza duk abin da za a yarjejeniya agreement tsakanin mutum biyu yana cikin akadu kun ga anan ka'ida Allah baya a dunkule to wannan shi ma yana cikin bayani sana abu na hudu ana raddi ga waɗanda suke kokarin karkatar da nasosi zuwa ga sarransu shi ma ɓoyewa ne ka san ga abin da Allah yake nufi sai ka zo ka canza ma'anar domin ya dace da ra'ayin ƙungiyarka ko ɗariƙarka ko jama'arka ko fahimtarka ko ganewarka wannan yana daga cikin abin da mutum yake faɗa cikin halaka to mun koya a wannan aya ba a yi wa aya Allah tawilin da zai fitar da ita daga ma'anarta da Allah yake nufi sana abu na biyar ana raddi ga waɗanda suke korewa Allah sufofinsa na ikhtiyari alfi'ilin ikhtiyari shine Allah ya aikata abu idan ya so ko ya ga dama da Allah ya ce yal'anuhumullah Allah ya la'ance su bai kama sunansu ba sai yake duk wanda ya ɓoye abin da na saukar bayan na bayyana wa mutane shi to wannan la'ana Allah ta sauka a kansa kenan duk wanda ya boye ɗin zai cancanci la'anar sannan la'ana ɗin sakamako ne na wani aiki da mutum ya aikata shi ne ɓoyewa ashe la'ana ba aiki ne da Allah subhanahu wata'ala yake sa ko da yaushe ba a'a sakamako ne wanda ya ɓoye sai a la'ance shi sannan kuma abu na shida an gaya mana a wannan aya falalar Allah subhanahu wata'ala akan bayinsa ta yadda ya saukan musu da bayyinat wal huda ya shirya ya saukan mana da ayoyi bayyanannu wanda suke mana bayani filla filla sannan ya nuna mana shiriya don mutane suna buƙatuwa zuwa ga haka sannan abu na bakwai an tabbatar wani a wannan aya Allah maɗaukaki ne yana sama so da ya ce ma anzalna abin da na saukar duk da aka yi magana qur'ani ba a cewa ya fito daga ƙasa sai dai a ce an saukar da shi daga sama duk inda ka bi qur'ani zaka ji saukakke ne daga sama ba ba fitowa ya daga ƙasa ba saboda aka wannan ya nuna kenan mai saukar da shi yana sama tunda ya sauko da qur'ani daga sama sannan na takwas an nuna mana munin mutum ya ɓoye wato saƙon Allah ko kuma ya ƙi koyon ilimin domin rashin koyon ilimin ma a ce malamai suna mutuwa mutane ba sa karatun addini yanzu akwai wani da yake gaya mun ya je jami'a zai nemi admission babansa ta ya je ya lo ko ya je ya wani fanni na sana'a shi kuma da ya je makinsa bai kai ba sai ka to maimakon ka rasa duka ga islamic studies ka zo ka yi ko arabic sai zaɓi islamic studies din to mahaifinsa kuma ya gaya masa in ka kuskura ka karanta islamic studies ko ka karanta arabi ba ni ba kai don baka ɗauko hanyar da za ka yi arziki ba sai dai ka je ka zama limami a wani unguwa ko ka zama ladani ana baka 20,000 naira a wata so nake ka shiga cikin ainihin gwamnatin tarayya sosai ka shiga babban ofis mai maiko amma da islamic studies ina ake shiga wani ofishi mai maiko to shi kuma gashi ya ya samu islamic studies iya abin da ya samu kenan shine ya taɓo yau mahaifin har aka shekara biyu mahaifin bai san cewa islamic studies yake ba to shi da yake ga mun to yanzu kaka kara kaka idan aka zo ƙarshe sakamako ya fito shi dan islamic studies ne sannan babansa baya so kuma gashi baban ne yake ta ba da kuɗi ake karatun ya ɗauka tsuran tsagwaran boko zalla ake yi shi kuma yaro yana can yana ta karanta hadisi da qur'ani yana da kwarewa na to bari ka gama din ma sai da za a yi to kun ga wannan alama ce ta cewa yadda ake rena masu addini da irin kallon da ake musu yana cikin abin da zai sa ba mai sha'awar ya je karanto addini ko makaranta ka bude in kace ga Islamiya dubu biyar biyar ga fannin boko dubu ɗari ɗari sai a ce wannan ya yi tsada na dubu biyar ɗin shi kuma na bokon a ce an ya yi abin kirki a kan dubu ɗari wannan ku karatun mai kwaliti ne sosai dubu ɗari ai ta yi kaɗan in dai karatun arziki za a yi dubu ɗari ta yi kaɗan to in ka buɗe makarantar boko ka ɗauko wasu masu ɗan jin turanci haka ka ce dubu ɗari biyar sai a ce good wannan akwai kwaliti akwai ilimi sosai in kuma ka ce islamiyya dubu biyar sai a ce malaman nan san duniya su yayi yawa islamiyya ƙur'anin ƙur'anin da za a koya a ce dubu biyar lalle malaman nan san duniya suke yanzu malaman nan san duniya suke dubu biyar saboda ka sa dubu biyar dubu goma islamiyya sai a ce san duniya kuke in kuka lafta kuma a bangaren boko sai a ce in kuka rage a boko sai a ce anya ba za a yi karatu mai kirki ba ba sa kuɗi mai yawa ba ba za su ɗauko malamai masu inganci ba ba za su samu kayan aiki mai inganci ba ba kuma za a yi karatu mai inganci ba saboda ta yi arha sun fi son alafta tsada to wannan shi ne mai kyau da kunga wannan alama ce ta mutuwar addini malamai suna karewa masu tasowa kuma ba sa sha'awa ko ko ba sa samun goyon baya daga iyayensu su je su karatun addini kuma alhamdulillah yanzu matasanmu za ka ga yaro yana medicine kuma ya haddace ƙur'ani yanzu na taɓa zuwa wata jami'a ɗalibai suka yi wani tsari da suka samu admission a jami'an za su fara karatu sai suka yi alkawari cewa bayan karatun da suke na boko kuma za su hada da hadda ƙur'ani duk wato abin nan a shekara za su haddace izu goma sha biyar suraka lokacin da suka gama jami'a shekara hudu kuma sun haddace ƙur'ani izu sittin sai suka zo suna karɓar sakamakonsu na jami'a nan kuma suna karɓar sakamakonsu na su haddace ƙur'ani su kaga irin wannan muke so a haɗa amma lalle karatun addini shine asali ka san Allah shine asali domin duk mukaminka duk tarin takaddunka kana mutuwa zaka dawo primary a islamiya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in baka da amsa sai ka ci bugu kana mutuwa duk wasu takaddu professor dakta malam sheikh duk an aje wannan mala'ika ne zai ce man rabbuka rabbi Allah sai a yi ma tik wa man nabiyuka nabi Muhammad sai a yi maka tik wa ma dinuka diniyar Islam sai a yi ma tik a ce to alhamdu ka haye ka ci jaraba wani ko an ce man nabiyuka ma dinuka man rabbuka sai ce hmm? man me lalle ka fada ruwa ruwan ma ko mai zafi kana ruwa ruwan ma mai zafi kana taushashen ruwa man rabbuka ba amsa wa man nabiyuka ba amsa wa ma dinuka ba amsa to kun ga dole a hai karatun addini shine yake amfani a lahira shi wannan karatun za mu ci moriyarsa a duniya kuma za mu ci moriyarsa a lahira in mun yi shi da kyakkyawan niyya amma ilimin da zai nuna maka Allah ka san Allah ka san addinin Allah ka san me Allah yake so a yi ka me yake so a bari ka bari ka sai da za ka jure jarabawa daga Allah ka ci Shi ne ilimin farko daga nan sai ilimin sana'a ya biyo baya sakacin da muke wasu kan tura 'ya'yansu su koyi ilimin sana'a ba tare da sun musu tushe a addini ba irin waɗannan yaran mun samu waɗanda suka dawo sun daina sallah yanzu wani ya ɗauki ɗansa ya cilla shi ingila ko irin islamiyyar nan da ake bai ba ya je ya haɗu da wasu masu irin tunani masu wani irin lissafi suka rikita masa kwakwalwa yaron nan ya dawo yana shakka wai Allah nan ma akwai shi ko babu ya daina sallah ya daina salati ya daina istighfari ya daina duk abin Allah ya daina kai yana shakka ma wai akwai Allah ko babu to kaga irin wannan ka tura ɗanka ba kai masa asasi na addini ba sai je ɗauko annoba covid 2021 zai je ɗauko yawwa covid 19 ya da sauki tunda an samu maganinta ko amma kobin 2021 mu ya fado ba addini to ya shiga bala'i annoba da kowace ciwo shine karabu da Allah duk abin da zai raba ka da Allah ko kuɗi ko mulki ko ilimi ka da shi Allah shine farko ka samu Allah ka samu addinin Allah to kowace sana'a zaka ko me zaka karanta kai ko sharri ne inda ka san Allah je ka karanto shi kanan nasu يسألون رسول wa kuntu الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه wanda yake jama'a suna zuwa su tambayi annabi game da alheri ni na tambayar ta sharri domin na san shi kan na fada ciki ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khayra min ash sharri yaqa fihi saboda haka wannan yana cin abin da aka koya sannan kuma wajabcin abu na tara wajabcin yada ilimi a tsakanin jama'a da falalasta cewa jama'a suna buƙatar karantarwa da ilmantarwa ai ta yi fi za ku ga karantarwar mu ba ta da albashi ɗaya kenan ba ta da fansho ba ta da garatuti shi sa ba a yajin aiki na'am ba ma yajin aiki ba ba mai biyan mu sannan masu sauraron ba wanda aka ce ya ba da wani abu kafin ya saurara duk wanda ya zo masallaci ana majalisin qur'ani ko hadisi ko fiqh ko aqida malami zai awa shida awa bakwai yana nazari kafin ya muku darasin awa daya amma ba zai ce a saka yan agaji ko yan hisba a bakin masallaci duk wanda zai shigo yanki ticket na shiga ba amma stadium sai kun yanki ticket amma masallaci da makaranta ba ku yankan ticket yanzu a ce a masallacin nan a samu wani professor ya ce na fahimci ni professor ne a ilimin geography ko a ilimin fizik, ko a chemistry ko a biology na ga 'ya'yanmu suna faduwa don haka na sa majalisun geography a masallaci bayan sallama magariba a zo a sha kyauta ana yi to me yasa shi ba koyar da shi kyauta da shi ma muna bukata ko turancin nan ka kware a turanci ka yi ritaya sai ka ce a baka rana ɗaya a masallaci ka zo ka dinga koyawa 'ya'yanmu turanci da littafi? kuma a buɗe kwamiti wanda da yake son da cike fom ya zo a koya masa yadda ake cike fom da yawa yaranmu suna faduwa ne a wajen shiga aiki rashin iya ma cike fom ɗin. amma za ka ga yan uwan abokan zamanmu suna da kwamiti duk aikin da za ka sai an nemi photocopy na takardar an nuna maka yadda ake cike fom ɗin, yadda za ka kuma kai fom ɗin, shi ma yana cikin hanyar da ake samun nasara ka ga babu da wannan to ya kamata a ce a dinga buɗe majalisin koyar da geography da physics da chemistry da biology da english da math da waye da waye domin 'ya'yanmu su dinga yin nasara suna cinyowa kuma Allah ya ba mu yara masu kwakwalwa in dai an koya mana matsala kawai in ba a koya mana ba amma an ka koya mana zaka sha mamaki mu ba da ba ne. yaran mu ma ƙur'anin ne laraba ma zuwa muke mu kada su alqur'anin ka ji an ce ɗan gombe ya zo na ɗaya a duniya ka shi baƙi kirin malam amma sai ya je cikin larabawa ya je ya kada su ya zo na ɗaya saboda Allah ya ba mu kwakwalwa abinda muke so kawai shugabanci na gari da wanda zai nuna mana yadda za a yi da haka wannan yana cikin fa'idar wannan aya na tara cewa a yada ilimi sannan abu na goma cewa littattafan da Allah ya sauka daga sama dukkaninsu littafi ne na shirya kuma duk littattafan Allah a bayyana suke ba wani abacin koyayye a littafin Allah sannan abu na goma sha ɗaya duk mai sanya koma kan gaskiya to ya koma kan littafin Allah domin Allah ya ce min bada ma bayyana lin-nasi fil kitabi ashe duk abin da ke cikin littafin Allah a anan shari'a take sana abu na goma sha biyu waɗanda suke ɓoye ilimi tsinannu ne a wajen Allah sannan tsinannu ne a harshen mala'iku kuma tsinannu ne a harshen duk wani mai tsinuwa in ya samu dama ya ce Allah ya tsine musu sannan na gaba yin addu'a da la'ana akan wanda ya ɓoye ilimi wa yal'anuhumul la'inun sannan la'ana ba ta zamowa akan mutum sananne musulunci ya hana kawara wani mutum yanzu misali a shekaran jiya ne muka yi magana akan Allah ya la'anci giya da mai shan giya to fa akai duk mai shan giya la'ananne bane kaka gamu da wani yana shan giya kace kai ko Allah ya tsine ma ita mai hujja kace masu shan giya la'anallahu al-khamra wa sharibaha kai kuma gashi ka sha to ba a wannan a musulunci sai dai ka ce Allah ya la'antu mai shan giya amma kaka faɗi sunan wani mutum ka ce shi Allah yake nufi da la'anar domin ta yi wannan ya tuba ko ya dena ko ko kuma Allah shiryar da shi ya dena to da ka tsinuwa ba a yinta akan mutum mu'ayyan sai dai a yi ta da faɗinta haka Allah ya la'anci kaza ya la'anci giya ya la'anci riba ya la'anci mai la'anta iyayensa ya la'anci kaza duka haka to wannan masu boye ilimi Allah ya la'ance su amma kada ka nuna wani mutum ka ce kai la'ananne ne an hana wannan la'anin mu'ayyan an hana la'antar mutum domin ta yayiwa ka la'ance shi kuma daga baya Allah ya shirye shi ba ko wani sahabi ba da aka same shi shi Allah ya jarace shi gashi da san Allah da san annabi amma ko mai shan giya ne kullum sai ya shawo ya yayi mankas sannan zai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo ai karatu da shi ya tashi ya tafiyarsa ai masa bulala ya tashi ya tafiyarsa rannan sai wani sahabi ya ce kai wannan mutum sunansa abdullahi al-himar sai ce kai ne wannan mutum Allah ya tsine maka sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ka taimaka wa shaydan a kansa domin duk da kaga yana shan giya din nan to fa yana san Allah yana san annabi kaka la'ance shi to kaga ashe in mutum yana laifi me ya kamata mai masa mai masa addu'a Allah ya shirye shi ba mu dinga la'anarsa ba wannan hadisi ya hana la'anar mai aikata sako sai dai addu'an Allah ya shirye shi amma a wajen wa'azi da faɗakarwa da nusantarwa ka iya cewa jama'a Allah ya la'anci giya ya la'anci riba ya la'anci kaza duka faɗi wannan saboda in wani ya ji sai ya daina amma kaka ce da alhaji wane da malam wane da wane wane duk dinan nuni wannan ba wa'azin annabi bane wannan ba irin wa'azin annabi bane wannan wa'azin yan tasha ne ba <laughs> wa'azin tasha ne to zaka iya la'anta wani ya shiryu kai ka la'ance shi kafe ɗinka ya shiga duniya shi kuma ya shiryu sai kun haɗu shi ya tuba kai ko baka janye la'anar ba idan ka yi wa'azi ka yi kuskure a wa'azinka in ka gano to sai ka bayyana ce jama'a a wa'azina na jiya ko na shekaran jiya an mun fatawa na ba da amsa daga baya na gane kuskure na daka na janye wannan fatawa wanda ya ji kada ya aiki da ita wannan fa ba faduwa bane a babin ilimi janye abin da kai kuskure ba faduwa bane yi kuskure ka ce na janye ko na sauka daga wannan ra'ayi ko na sauka daga wannan aƙida ko na sauka daga wannan fahimta ko na janye daga wannan ra'ayi wannan ba faduwa bane a babin musulunci da haka manyan malamai suka yi daraja wasu suna ganin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sai inganta hadisi ana tafiya ana tafiya sai bincike ya karu sai gano wata illa sai ce ya janye sai ce ah, kaji yayi tanakudi ba ba bane tsoron Allah ne Abu Hassan al-Ash'ari yana da matakai uku ya fara yin aƙidar mu'tazilawa ya gano kuskure ce ya sauka ya koma kullabiya ya gano kuskure ce ya sauka ya koma ahlus sunna kuma kowace sai da ya gaya mutane na sauka daga kaza na daina kaza to da haka ba dadewa akan abu kana yin sa shine daidai ba in dai ka gano daidan ka ci gaba in ka gano kuskure ba laifi bane ka fito ka rubuta ko ka faɗa ko ka aikata cewa jama'a na yi kuskure a fatawata ko a ra'ayina ko abin nan da da nake kai domin kana ilimi da yawa kullum hankalinka karuwa yake ka karuwa yake binciken ka karuwa yake yi ka karuwa take yi saboda haka sai kaga kullum kana ƙara daraja idan kana janye kurakuran da kai kana komawa kan daidai saboda haka wannan wato yana daga cin abin da aka koya daga wannan aya sannan wannan aya tana nuna mana cewa wato idan mutum ya tuba daga wani kuskure sai ya ɗau iki uku kafin Allah iya ce masa sai ce mai illal zina tabu sai an tuba wa mai wa aslahu sai an gyara ba za ka zo ka yi barna kuma ka shiga ɗaki ka ce na tuba ba tunda ka yada barna kuma ka sauka daga kan barnar to dole ka fito ka gaya wa duniya ka gaya wa jama'a jama'a da ina da ra'ayi iri kaza ko ina da fahimta iri kaza ko na ba da fatawa iri kaza ko na faɗi kaza jama'a ku shaida Allah ka shaida wannan ra'ayi ko wannan fahimta ko wannan aƙida ko wannan manufa da nake kai na sauka ba na yi kuma Allah ya mun kuma duk wanda ya ji shi ma ya sauka daga kai amma ka shiga daki kai shiru jama'a suna ta yin kuskure kai ka koyar da kuskuren ko baka fito ka nuna musu kuskure ba ne wannan to wannan ba za ka fita a wajen Allah ba yasa ce illal ladina tabu na farko ka yi nadama ka tuba sannan wa aslahu ka gyara sannan ne wa bayyanu ka kuma zo ka yi bayani wanda bai cika sharaɗi ukun nan ba Allah ba zai karɓi tubansa ba daga abin da ya yi na ɓoye gaskiya ko kuma na yaɗa ɓarna wace daga baya ya gano kuskure ne shi sa Allah ya ce wa ana tawwabu Allahu akbar Allah ya ce ni ne mai karɓan tuba kuma da yawa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu tsumin rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab dhit mai karɓan tuba da haka Allah ya buɗe mana kofa ya ku bayan Allah wa tubu ila jami'an ayyuhan mu'minun la'allakum tuflihun duk wanda ya san yana aikata kuskure ko laifi to ya je ya tuba kafin lokaci ya ƙure taraɗin tuba annadamu alama fata wanni ya Allah ya uda ila zambin fi ma alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'asiyata fi sa'atiha wala yahillu lahu an yu'akhkhira at taubata, wala yaqulu hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati ash-shiqa wa min wal khizlan wa qamti basira idan kana aikata laifi aka yi maka wa'azi ka gane kaka ce sai gobe goban a hannunka take jiya ta wuce yau muna ciki gobe kuma Allah ne ya san da me za ta zo kazu ta wuce yanzu muke ciki in an jima ba wanda ya sa abin da ta zo da shi da ka damar ka shine yanzu gaba ta Allah ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana iktanim khamsan qabla khamsin kai amfani da dama biyar kafin ta kare hayataka qabla mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa wa ghinaka qabla faqarika da wadatarka da mulkinka da damarka kafin ta kare zaka hau kujera ko ka hau kaki ko ka hau mukami to yi amfani da shi kai maza maza kai aikin kirki saura kirka sauka kana sauka shi ke na ga mutum yana oh ina ma na yi kaza oh ina ma ban yi kaza ba to ka yi amfani da damar kafin ta ƙare kuɗi gare ka yi aikin kirki yi aikin alheri wata ran sai ga kuɗin sun ƙare gina ka ƙabula faƙarika wa hataka ƙabula ka, kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ta zo wa faragaka ƙabula ka, kai amfani da lokacin da ka samu kafin rashin lokaci ya zo wa hayataka ƙabula mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas mutane suna da dama biyu amma mafi yawa ba sa cin moriyar Asihatu as wal faragh da lokaci da lafiya ba kowa yake amfani da su yadda ya dace ba don haka Allah ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka kuma gyara wa bayyanu suka bayyana fa ulaika atubu alaihim haka wannan aya tana nuna mana cewa ɓoye ilimi babban laifi ne kuma ba za a karɓi tuban wanda ya ɓoye gaskiya ko ya ɓoye ilimi ko yawa addini fassara ba daidai ba bayan ya tuba ba zai shiru ba sai ya zo ya ɗau matakai uku sannan Allah zai karɓi tubansa shine ya bayyana ya kuma gyara sannan ya tuba at-taubatu wal isla wa bayanin al-haq ghayat al-bayan ta samu wannan sharadin guda uku at-taubatu hiya ar-rujubu amma hasala min al-kitman wato ka dawo ka gyara barnar da kai na ɓoye wannan gaskiya islahu lima fasada bikitmanihim sannan ka gyara abinda da wannan ɓoyewar taka ta wato jawo na ɓarna li'anna kitmanahum lil haqq hasala bihi fasadu domin ɓoye gaskiyar nan an samu ɓarna da yawa sakamakon kin bayyana gaskiya sannan na uku bayanul haqq ghayatul bayan to wannan aya tana nuna mana kowane zunubi komai girmansa idan mutum yace na tuba na dena ba zan sake ba Allah ka yafe min to akwai damar Allah ya yafe masa sannan an tabbatarwa da Allah sunaye guda biyu a cikin wannan ƙarshen aya wa ana tawwabu at-tawwabu ar-rahim sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala at-tawwab shine wanda ya aikata laifi ya tuba to a shirye Allah subhanahu wata'ala yake karɓi tubansa sannan ar-rahim ala man akhlasa wanda ya tsarkake niyyarsa da aikinsa Allah zai karɓi tubansa da ka rahama tana jawo alheri tuba kuma tana tunkuɗe sharri sannan daga cikin wato wannan aya akwai tabbatar da tuffofi guda biyu ga Allah shine tauba da rahama karban tuba da kuma yi wa bayinsa rahama sannan an tabbatarwa da Allah hukuncin waɗannan sunaye guda biyu shine yace fa'ulaika ulaika atubu alaihim waɗannan zan karɓi tubansu li'anna Allah ya tubu wa yarhamu domin Allah yana karɓan tuba sannan yana yin rahama ga bayinsa sannan Allah ta'ala ƙarfafa mana waɗannan sufofi guda biyu da cewa ana tawwabu ar-rahim ni ne mai yawan an gina shi ala sigatul mubalaga at-tawwab shi at-tawwab yakan zo da ma'ana biyu fa'al bi nisba ko kasara nisba wato jingine akan sa fa'al ana nufin jingine sannan kan zo fa'al da ma'anar kasra shi yasa a wani gurin ba za ka fassara shi da ma'anar kasara ba sai ka duba siyaki kamar da Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil nan ba za ka fassara shi da kasara da mubalaga ba to dan ka fassara shi da haka ka korewa Allah shashin zalunci ne baka kore masa zalunci gaba ɗaya ba in ka ce wa ma rabbuka bi zallamin ya ka ce Allah ba ne yawan zalunci ba ne kenan ka kore yawa ka tabbatar da ne ka tabbatar da kaɗan to da haka anan nisba ce ai wa ma rabbuka bi mansubin ila zilmil ibad am Allah ba abin jinginawa bane zuwa ga zaluntar bayi da haka anan ma'anarta ba mubalaga bane ba kasara bane yana nufin nisba wato jingine sannan nan kuma ya zo da ma'ana duka biyun nisba din da kasara din kuma tawwab ai rabbuka mansubun ila qabuli tawbati ibadihi Allah abin jinginawa ne zuwa ga karɓar tuban bayansa sannan mubalaga da kasara Allah yana yawan karɓar tuba yana yawan gafara hashin fuɗa hannunsa yake da daddare ina waɗanda suka yi aiki mummuna da rana dama ta samu dare yayi ku zo in yafe muku inda safe ta ice ina waɗanda suka yi barna da daddare ku zo dama ta samu in yafe muku wani yana can yana ta barnarsa bai shirya tuba ba bai shirya istighfari ba sai ka ji garab ya mutu a cikin laifi wannan shi ake jiya matsoro amma Allah baka dama kai istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ka dinga yawan wannan da safe da yamma astaghfirullah وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم rabbi gifirli warhamni rabbi gifirli warhamu anta khairur rahimin rabbi gifirli warhamu anta rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi rabbi gifirli zambi wa wasili fi dari wa barik li fi rizqi kai tan istighfari rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban abinda Allah yake so annadamu kai nadama kuma kai alƙawarin ba za ka dena ba kai alƙawarin ka dena kai kai alƙawarin ka dena sannan ka bar aikata abinda abinda zai jawo ka koma cikin laifin sai kaga cewa ashe aboki ke jawo mu ko mata ce ko zaman gari ko wata sana'a ko wata unguwa ko wani yanayi sai ka canza yanayin kamar yadda mutumin nan da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da ya tashi aikun kun ka ce ya canza gari a garin da yake 'yan ta'adda sun yawa don ka tuba daga cikin laifi kana ta'addanci kana zubar da jini sai ka tuba to ba za ka yi shiru ba dole ka fito kai wa 'yan ta'addan da kuka yi ta'addanci da su da wa'azi kace kun ga da shi ma ta'adda yake yanzu ya tuba da haka kuma 'yan ta'adda ku daina duk wanda ya tuba daga fashi da makami sai ya fito ya gaya wa 'yan fashi da makami ya tuba wanda ya tuba daga ta'addanci sai ya zo ya ce ya tuba daga ta'addanci wanda ya tuba daga zina sai ya yi wa masu zinan wa'azi duk irin laifin da kake yi kuna yi tare da wasu in ka tuba ba za ka ja bakin ka kai shiru ka haɗa kayan ka kai tafiya ka ba dole ka zo su ma kai musu nasiha su ma ka karantar da su su ma ka ilmantar da su to shine ma'anan tabbatar da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wata'ala sannan kamar da aka faɗa daga cikin sharaɗin tuba akwai wato annadamu wal iqla'u anil ma'siyati kai nadama kuma ka ciru daga wannan sana al-ikhlas ka yi wannan tuban dan Allah ya zama nufinka a wajen tuban nan neman yardan Allah da radan lahira kada ya zama tsoron wani abu ne yasa ka tuba ko kuma wani abu kake so ka samu yasa ka tuba ko wata dama ce kaga ta taho maka in baka tuba ba za ka same ta ba to wannan babu ikhlasi a wannan tuba an sharri na biyu ka yi nadama a cikin zunubin da ka aikata a baya sannan na uku ka ciru gabarin wannan laifi sannan na hudu kai alƙawarin ba za ka koma zuwa ga aikata laifin ba sannan na biyar ka tuba kafin lokaci ya ƙure kafin rana ta fito ta walaita ta taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al'ana ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar to Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala iya mana Allah karaya raya mu karkashin alqur'ani Allah ka sa mu fahimce shi mu karanta shi da kyau ko mai aiki da shi Allah kasanmu mu Najeriya tana buƙatar taimakonka da agajinka da kulawarka Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki ka ba mu zaman lafiya da lafiya da abin da lafiya za ta ci da abin lafiya za ta tara tambayoyi malam muna da private school muna da tem uku a shekara amma duk tem kudin da muke karba ya kai nisabin zakka sai dai muna biyan salari a ciki da sauran ayyuka to ko akwai zakka akan kuɗin idan ta mutum ɗaya ce kuɗin duka nasa ne to dole a tattara ya fitar da zakka tun da arzikinsa ne idan kuwa ta guruf ce kowa da kuɗinsa a ciki to sai in kowa ya lissafa nasa sai a gaya man nawa ne ka sanka in a gaya ma ka sanka sai ka hada da na hannunka in ya kai nisabi sai kai zakkarka amma yanzu an zo an tara kuɗin makaranta an ga miliyan goma to amma makaranta ta mutum goma ce ka kuwa yana da nawa kenan ko yana da miliyan ɗaya to miliyan ɗaya ko duk bata isa zakka ba sai in kana da wani kuɗin to kaga gashi an ga miliyan goma amma ba zakka so da ka irin waɗannan masu yin gurub na kasuwanci wanda kowa yake da wani kaso bai kai nisabi ba shawarar da nake ba su in bai isa zakka ba ku ware wani percentage a cikin abin da makaranta take tarawa sai ku dinga yin aikin kirki duk ƙarshen tem an samu kuɗi akwai 10% ko 5% da aka ware kaiwa gidan marayu ko asibiti ko tallafi ga masu karamin karfi ko ba da wata gudunmawa wannan yana ƙara makarantar albarka kuma kuna buɗe kanku wata kofa ta alheri saboda kuna yin aikin lada a cikin riba da kuke samu to idan taka ce kuma kai kaɗai in an haɗa kuɗin duk na ajihunka ne to kaga bayan an biya albashi tunda bashi ne abin da ya rage sai ka lissafa ka fitar masa da zakka tunda naka ne gaba ɗaya balan ko ana iya raɗawa yaron da aka haifa bari ba rai suna kuma a yi masa yanka yanka ba za a yi yanka ba amma idan an tabbatar mutum an da aka haife shi a ciki ya yi motsi sai zo ba rai to duk wanda ya motsa sai Allah ya tashi shira na alkiyama Inda an busa maka rai ya fita to sunanka matacce shi ko matacce shi za a tasa sabanin wanda ba a busa masa rai ba ya faɗo ba rai amma in dai an tabbatar an busa masa rai sai kuma ya mutu a ciki aka haife shi ba rai to kaga zai tashi ranar alkiyama tunda ya zama mai rai kuma ya zama matacce mutuwa ta ga yayi rai ya mutu to kuma dole ya sake tashi kuma a masa hisabi to kaga ashe kenan dole mu sa masa suna dan kai tashi rana alkiyama bai da suna ko ana kiransa da suna shi babu da haka malamai sun yi ittifaki cewa in dai yaro halittarsa ta cika kuma an busa masa rai sai ya mutu a ciki aka haife shi babu rai to za a sa masa suna za a raɗa masa suna amma kuma ba za a yanka masa rago ba amma za a sa masa suna malam wai wannan tambaya yana cewa yaya yayi hatsari ne har jini ya zuba ko akwai azumi idan jini ya zuba ai baya karya azumi zubar jini baya karya azumi sai dai in ya zuba da yawa ya sa jikinka ya yi rauni ba za ka iya kai azumin ba to sai ka ci abincinka misali mutum ya hatsari jini ya ta zuba sai ya zama wannan jinin da ya zuba ya sa ko ya galabaita ko yana neman nakasa kuma ana bukatar ya sha wani abu ko magani ko wani abu da zai dauke masa zubar jinin ko kuma wani abu da zai dauke masa radadi a lokacin da ake masa dinki bisa wannan ciwon da ya ji ko kuma wani abu da zai tsaye da jinin ko wani abu da zai wato ƙara masa yawan jini ko a kuma a ƙara masa jinin da duk waɗannan abubuwa larurori ne da za su iya faruwa hatsari ga mai azumi sai dakatar da azumin domin kiyaye lafiyarsa dubu goma ji wani bawan Allah ya ce a saka asusun marayu Allah ya ji ƙanɗansa. dubu uku wani ya ce Allah ya ji ƙan iyayensa shi ma a sa asusun marayu dubu biyu daga ɗan jauro Ya ce Allah ya gafarta mahaifiyata ina neman aure kuma Allah ya sa in dace ɗari biyar a sa asusun marayu shekara biyar ina neman aiki to kai ka ta neman aiki har shekara biyar ka kama wani aikin mana dole sai wannan na'am to ka kama wata sana'a sai ka gan Allah ya sa maka wato abin nan a cikin sana'a sai ma ka zo ka ba wani aiki kai ma ga turmi zani biyu ina fama da ciwon ido Allah ya bani lafiya to Allah ya bada lafiya a taya ni da addu'a Allah iyafe min yawan ciwon kai da nake fama to Allah iyaye wannan ciwon kai da ake fama da shi dari uku a sa asusun marayu a min addu'a na fara gini Allah ya bani ikon karatawa a dari uku da ka fara gini ka ba marayu dari uku to Allah ya karba kuma Allah ya sa ka gama ginin dubu uku a sa asusun marayu daga mata da mijinta a yi musu addu'a mace ce da mijinta suka aiko dubu uku a yi musu addu'a to Allah ya ku zaman lafiya da soyayya da fahimtar juna da arziki Allah ya sa ka mallake ta Allah ya sa ta mallake ka eh, in ɗaya ɓangaren ya mallake ɗan shi ne ake shan wahala amma duk an mallake juna to ba matsala amma ta mallake ka baka mallake ta ba akwai matsala ko ta mallake ka baka mallake ta amma aka mallaki juna shikenan eh an samu balance 200 biyu Allah ya biya mun bukatuna dubu ɗaya Allah ya bawa yarinya ta lafiya da ilimi mai albarka to Allah ya amsa dari Allah ya biya mun bukatuna Allah ya biya dari biyar Allah ya biya mun bukatuna dari biyar Allah ya bude mun kofofin samu na to Allah ya bude turmin zani Allah ya bani ikon biyan bashi to Allah ya sa a biya bashi Qur'anai guda biyu Allah ya bani haihuwa to Allah ya baki haihuwa mai albarka akwai marasa lafiya da masu bukatu daban-daban Qur'anai guda biyu dubu daya da dubu daya ina aikin banki ina yawan haduwa da jarabawa a min addu'a to Allah ya kare jarabawa dubu ɗaya a ba marayu Allah ya biya mu bukatuna to duk waɗannan da suka tawassali ta hanyar tallafawa marayu da muke da su wanda suke gidan marayu da wanda suke unguwanninsu amma wannan kwamiti namu na marayu ya musu rijista to muna bukatar tallafi na kuɗi da tallafi na kayan abinci da tallafi na yadda za mu ga marayun nan mun sa su domin alkawarin da muka ɗauko ko abin da muke so mu yi duk marayan da yake hannunmu sai ya gaba jami'a an bayi satifike ya samu aiki sannan za mu sallame shi suraka bayar da sallama na satifike ɗin ka gama gidan marayu shine sai lokacin da ka kai matsayin da zaka iya rike kanka kun wannan ko ba ƙaramin aiki ba dole aiki na yau da gobe yana cin kuɗi kullum sai sun ci abinci sai sun sha sai an musu sutura sai sun yi wanka akwai wuta akwai ruwa akwai ma'aikata akwai masu musu shara akwai masu musu girki akwai abin da za a girka wannan ba karamin aiki ba ne so da aka ana buƙatar duk mutumin da ya samu wata riba ko ya samu wata dama ya tuna da gidancen namu na marayu wancan gidan namu na marayu fa shine gidan marayu na farko da aka fara ginawa mai zaman kansa a arewacin Najeriya baki ɗaya. duk da kaga gidan marayu ko dai na gwamnati ko na abokan zaman mu kiristoci mu ne musulmi da muka fara assasa gidan marayu wanda aka yi musu gado aka yi musu katifa aka ɗauka musu ma'aikata aka zuba su a gidan tun daga matsayin firamare har wasu yanzu sun tafi sakandare daga cikinsu kuma har so muke har jami'a in sun gama jami'a ma takardun za mu ɗauka din da ake neman aiki ofishin kowane minista sai mun je mun ce ga marayu mu a ba su aiki wannan likita ne maraya wannan injiniya ne maraya wannan lauya ne maraya wannan limami ne maraya wannan architecture ne maraya so da aka a ba su aiki in ka yi kai kuma ka gama mu mun kawo su nan kai kuma ka ƙara sarin cikin ofis sana a kira shi a man nasiha kai maraya ne ka taso baka da gata Allah ya ɗaukaka ka ya baka ilimi ya baka dama kai ma in ka ga irin wannan halin a lokacin da Allah ya hore ma kai ma ka shiga aikin ayi da kai shi kenan fa abin da ake fata to wannan shine annabi yake za a baka mukullin aljanna amma ka ba mutum abinci so daya na yau gobe baka san halin da yake ciki ba ba baka sani ba kafala yana nufin ka ɗauki yaro ka saka shi cikin iyalanka yadda kake wa ƴaƴanka kai musu da ilimi da sutura da magani da tarbiyya kun ga ashe ba ƙaramin aiki ba ne saboda muna buƙatar al'umma da suke da hali ko suke da ofis ko suke da mukami ko suke da kuɗi yanzu a hannunsu ko suke da wata dama ko suke da arziki ko za su iya yin wani abu to ya kamata mu haɗu mu ga cewa gidan nan bai kare a hannunmu ba kuma insha Allah ba zai kare ba kuma marayu nan muna musu albishir insha Allah za mu ci tafiya tare da su yadda muke tafiya da ƴaƴanmu har sai sun kai inda Allah zai kai su wani abun mamaki wasu mata a Abuja suka same ni suka ce suna son a ware musu marayu biyu ne ko uku ne doctor suka ce a ware musu marayu guda biyar da abincinsu da iliminsu da littattafansu da uniform ɗinsu na shekara na shekara guda ko na tsawon shekara guda na bugawa dr babai kulo na ce aje a samo yaran a buga littafin abinda suke bukata biyar kawai suka ce za su iya ɗauka amma abincinsu da maganinsu da lidufam da littattafai har su gama shekara guda a lissafa a basu na mutum biyar aka lissafa aka turo mu na tura musu gaba ɗaya suka tura kuɗin yanzu za a samu wani shi kuma ya ce zai ɗau goma wani ya ce zai ɗau ashirin wanda ce zai ɗau ɗaya ku ba ni lissafin mutum ɗaya nawa yake ce a shekara a baka shi kenan ka ɗau ka rage mana nauyi na shekara guda ko kuma ku saka min wannan a cikin ‘ya'yana da abin da ake wa ‘ya'yana a yi masa ko ku ba ni lissafin sa har ya gama firamare ko har ya gama sakandire haka ake yi ko ku ba ni cin mutum biyar nawa suke ci naira nawa suke ci kullum sai kawo na shekara ɗaya bayar in kowa ya ɗau wannan sai kaga ƴaƴan ga su a hannunmu amma ci da su da sha da su da sutura su da maganin su yana hannun al'umma wannan shi ya kamata a yi saboda duk wanda yake da tunani yake da dama yake da aboki yake da dan uwa wanda zai iya وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللهم اهدني في من اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي الكريم